faɗe-faɗe a cikin aure matsala ne wallahi don sake ki wallahi in kin kara wallahi don sake ki duk wannan ba mafita bane ita mace ba a gyara ta da bude ido jama'a mun fahimta in dai mace wa'azi bai mata ba share ta ayi watsi da ita bai mata ba a mata hukunci bai mata ba kar ka dauka akwai abin ita mace ma idan ta gane kai irin mai saurin hawan ne to yadda ka san diyari take da shi na gano abin da yake bata maka rai idan ka zo ka ce dan me na ce ki dawo karfe biyu sai karfe uku ka gama bala'i to ta yi kifin kenan duk ran da za ta kunsa ma bakin ciki sai kusan karfe shida sai ta dawo to ba shi kenan ba in ka kore ta ma da ka yi biko jama'a mu fahimta to idan kana so ka yi maganin mace in dai wani abu ka fahimci da gangan take yi ka ce ka dawo biyu sai ta dawo uku to ka share ta domin ta gama shiryo za ku zo ku yi bacin zuciya sai ka bar abin ya wuce za ta ci to me yake faruwa to kaga ai ka bata ruwa ya eh, haka ne ta yi tsammanin za ka zo ka yi fada ko wani abu makamancinsa sai ka share ta da daddare sai ta fara bacci sai ka tashi da ta ce mata wacce ki ji tsoron Allah ba ni da sha'awan in dinga yin abin da zai dinga bata ni kire ba na hana ki zuwa ki kai wannan lokacin bane don ba ni su ki je ki gaida iyayenki ko yan uwanki amma mu musulmai ne muna da addini kuma muna da tsari bai kamata ke matar aure ki dinga kai lokaci kaza a lokaci kaza ko lokaci kaza a anguwa ba gidan da zaki jan nan ai ba sai ka mata bayani in ta ce maka to kai hakuri in in Allah yadda ba zan ƙara ba sai ka nemi ko ɗari biyu sai ka ba ta za ka gyara amma in ka zo ka hauta da faɗa kawai haka to sai ta sake tocin ɗinka nan gaba jama'a mu fahimta za ka yi zuciya ne za ka yi zuciya ne za ka yi zuciya ne da mace